ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiran mu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwadan adam. A shirin namu na yau za ku ji tattaunawa ne da wakilinmu Nasiru Adamu El Kaya ya da ɗaya daga cikin wakilai na majalisar wakilan Najeriya wato Honorable Aishatu Jibrin Dukku ya majalisar wakilai daga jihar Gombe game da wani zama da majalisar wakilan tarayyar Najeriya najeriya ta yi akan kudirin nan da wani dan majalisa mai suna honorable show balarabe kakale da wasu yan majalisun suka gabatar domin neman a kafa wata hukuma da za ta kula da ilimin almajirai da kuma yaran da ba sa zuwa makaranta ba tare da na ja ku da nisa ba ga da yadda tattaunawa wakilin namu nasiru adamu ya kasance da honorable aisha tibran doku to mun sami kamar yadda na ce wayanda suka goya baya kan a lalle a kafa wannan hukuma a sun ba da dalilan mun samu kuma wayanda suka ce ba ta so kamar kungiyar kiristoci ta Najeriya ta ce wannan hukuma zai zamanto ya zamanto bangaren addinin Islama ne saboda haka ba ta goyon bayan wannan kafa wannan hukuma domin an ce almajirai to almajirai kuma ana nufin 'ya'yan musu to amma an samu a wanda suka ba da ansa kan cewa in an kafa wannan hukuma ba ta yaran musulmai bane kadai tunda an ce za ta kula da yaran da ba sa makaranta ma an yi kokarin don a wayar da kan wa'inda suka zo taro domin su gane cewa a wannan hukuma an ce ta almajirai ce da kuma yaran da ba sa makaranta Eh, wato ma'ana har da yara dai da ake gani kamar a gidajen man suna eh, roƙon mutane suna gararan ba eh, duk abin ya haɗa da su don duk inda mutum ya tsaya a arewacin Najeriya zai ga irin waɗannan yaran aiki. Duk da su muna so a fahimci a ƙudirin ba na ɓangaranci ba ne ko kuma na na lalle kalmar almajiri almajiri lalle addini ne kuma kowa ya san cewa a ɗalibi da ake ce almajiri karatu yake to amma ita gwamnati bata san da wannan karatun da yaro yake ba domin yanzu ina baka misali kamar yanzu in na gama secondary zan je makarantar theology ko zan je makarantar babu zan fito da ko certificate ko diploma amma shi wanda ya yi karatun almajirci har ya kure, ba a bashi komai certificate bai da certificate sai a ce ma shi wai bai yi karatu ba to kaga kuma ilimi ne wanda kamar yadda nace shekaru aru aru aka dogara da ilimin kuma har yanzu ana amfana daga wannan ilimin saboda manya-manyan malamanmu da kuma manya-manyan masu rubutu suna nan wanda suka rubuta littattafai da ake amfani da su to muka ga ta yaya za a ce wannan a ilimi na almajirci ba da amfani ko a ce ba a san da shi ba an ta shi kin ce ku biyu kuka ɗauki nauyin wannan kudirin? Mu goma sha bakwai. Goma sha bakwai. Eh, 'yan majalisa daga. 'Yan majalisa. Daga mm. kudu da arewa ne ko 'yan arewa ne kawai duka? A a a a a a. Wato ma'ana daga eh. kowane bangare na kasan nan ne aka haɗu mutane mutum goma sha. Goma sha bakwai. Eh, kuka ga muhimmancin waɗannan yara su ma a taimaka musu su dawo cikin jama'a. Mm. Lalle kuma a tabbatar cewa ilimin da suke yi dinnan ingantaccen ilimi ne wanda ya hada da sana'o'i da kuma sanin addini da kuma sanin harkar rayuwa wanda zai kasance kuma sun dogara da kansu shi muke so a kafa hukuma da za ta inganta shi kuma ta hada da wannan ilimin zamanin da ake so su yi a tafi ga baki daya. Da wa'annan yaran da suke ake ganin su akan titi din suke don a bambanta su a gane cewa shi yaron da yake yawo akan titi ba lallai bane shi almajiri ne. Wato yanzu to tunda an yi wannan zama kuma an saurari bahasi daga wajen jama'a daga nan sai wani mm. mataki ne kuma za a ɗauka nan gaba. Za a dawo za mu kawo report wa kwamitin majalisa gabaki ɗaya wato committee of the whole ba da abin da aka yi. Daga nan kuma sai a kai wa majalisar dattabai domin ta duba abin da muka yi ita ma ta ba da nata gudunmawa sai a fitar da shi ya kasance bai ɗaya wato majalisu duka biyu a'a sun mara baya sannan sai a a kaiwa shugaban kasa wato duk da dai bayanan da mutane suka yi amma dai hmm. mafi rinjaye mutane sun mara baya dai a kafa wannan mafi rinjaye mutane sun kafa iya sun goyi baya a kafa hukuma abin da za a sake dubawa su waɗannan yaran akwai malaman su kuma da suke koyar da su waɗanda Eh. duka har da malaman su har ma da iyayen su saboda ilimin ya tafi gaba ɗaya idan baka sa iyaye ba ilimi bai zama ya tafi gaba ki ɗaya ba wato dai wannan ya nuna yawanci iyayen irin waɗannan yaran mata yiwu don talakawa ne suke ɗaukar waɗannan matakai don yaran su samu ilimi ba lallai ba saboda akwai abin da hadisin da yake cewa a nemi ilimi ko da zai kai ka kasar sin ne to wannan hadisi ne ingantacce kuma wasu iyaye sun dogara da wannan hadisi a in sun samu ilimi a nan ƙauyensu suna so su je wurin wani goni a can kasar borno ko kuma wani shehi a kawan a ce zai zo wurin sheik ɗayar bauchi a kasar bauchi yadda suke so saboda ilimin wa'annan malaman su sa ma 'ya'yansu albarka kuma su yi karatu a gurinsu domin neman ƙarin ilimi ba lallai bane 'ya'yan talaka ne eh. a'a akwai 'ya'yan masu kuɗin da suke kai 'ya'yansu almajirci saboda sun aminta da wannan ilimi na almajirci din. To abun ya zama kamar wata al'adar horar da yara ne su taso su zama eh, gwarraza su koyi zama masu zaman kansu haka. Lalle, lalle, lalle. kuma kamar yadda na ce akwai sana'o'i daban-daban da ake koya ma a wayannan ɗalibai. To masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za ku ji mu da ƙarashin wannan tattauna da kuma jin ra'ayoyin wasu malamai game da wannan ƙudiri na kafa hukuma da za ta kula da ilimin almajiranci da kuma yaran da ba su zuwa makaranta. A Nasiru El Kaya da kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin Julie Leathers Gresham na ku baban ya jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.